Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta duniyar gizo a com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Ma sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da misali Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ƙungiyoyin asiri da masu satar mutane rana tsaka sun dawo jihar Edo. An kama da su gudu yan arewa guda biyu da suna kasuwancin su auka musu ya arbe su wanda ya kawo ga mutuwansu. ita kuma gwamnatin jihar gombe ta dakatar da shigowar makiyaya daga wajen jihar zuwa watan janairu don ba da daman kwashe amfanin gona manoma ba su kwashe amfanin su ba sannan kuma ga barazana da ake fuskanta na yanayin karancin abinci ƙungiyar malaman makarantun boko Sine a yankin birnin kwanni ta gudanar da taro na musamman sinan muna da ka'ida guda ba mu kiran mutane don mu faɗa musu labaru na ƙarya matashin ɗan siyasar apc a arewa maso gabas garba muhammad miragu ya buƙaci jam'iyyar ta yi taka tsantsan wajen tsaida ɗan takarar shugaban ƙasa a 2023 yau juma'a aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli duk kamun wannan sai an saurari labaran duniya daga washington dc Jama'a Assalamu alaikum Juma'ar Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To a ranar bikin karrama mazan jiya na farko tun da ya zama shugaban kasa, shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarni ga jami'an gwamnatin sa jiya Alhamis da a samar da ingantattun magunguna ga tsoffin sojojin da suka sami lahani sakamakon shakar iska mai guba da kuma yin nazarin cututtuka da suka kamu da su yayin da suke hidima a kasashen waje. Sojojin Amurka sun sun shafe shekaru suna shakar hayaki mai guba a inda ake musayar wuta lokacin rangadin aiki a yankunan yakin Iraki da Afghanistan. Ana zubawa kayayyaki da ke da hadari kamar na'urorin lantarki da bayan gida da man fetur a cinna masu wuta su rika ci suna tada hayaki mai guba cikin iska. wannan umarnin ya shafi badin kai tsaye ya faɗa ba tare da wata hujja ba cewa cutar kansa da ta kashe ɗan sabo a 2015 tana da alaka da shakar iska mai guba a irin waɗannan ramukan da ake kone-kone yayin da aka tura shi aiki a iraki wani kamfanin tsaron hanyoyin sadarwar intanet na amurka ya ce wata kungiyar masu satar bayanan sirri da ke da alaka da china ta yi wa wasu kungiyoyin duniya guda tara kutse ciki har da akalla guda ɗaya na amurka Rahoton na kamfanin Palo Alto Networks na Santa Clara a jihar California ya gano masu kutsen suna sata sirrin shiga dandalin yanar gizo daga kungiyoyi da nufin ci gaba da shiga shafuka na dogon lokaci. Rahoton ya ce daga ranar 22 ga watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba masu satar bayanan sun yi kutse a akalla hukumomi tara a fannonin fasaha, tsaro, kiwon lafiya, makamashi da ilmi. Ba faɗi sunan ko guda ɗaya daga ciki ba. Ƙungiya ɗaya tana cikin Amurka. Ryan Olson mataimakin shugaban leƙen asirin a kamfanin Palo Alto Networks ya ce duk wani kamfanin da ke kasuwanci da Pentagon zai iya samun bayanai iri-iri a cikin imel ɗinsu game da kwangilolin tsaro da ka iya zama da sha'awa ga 'yan leƙen asirin ƙasashen waje. da alama babban kwamandan sojin sudan ya kara karfin rike madafin iko jiya alhamis yayin da ya naɗa sabuwar majalisar gudanarwa da zai jagoranta makonni biyu bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin farar hula matakin na janar abdul fatah burhan ya ci karo da alkawuran da sojoji suka sha na cewa za su mika mulki ga hukumomin farar hula bayan sun kwace mulki a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan oktoba majalisar ɗinkin duniya ta ce lamarin yana da matukar matukar damuwa. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa muna son ganin an miƙa mulki cikin gaggawa. Muna son ganin an sako Firayim Minista Abdallah Hamdok daga gidan yari da kuma duk wasu 'yan siyasa da shugabannin da aka tsare. Tun bayan juyin mulkin Hamdok da jami'an gwamnati da shugabannin siyasa sama da ɗari ake tsare da su tare da dimbin masu zanga-zanga da masu fafutuka. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc To wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta dakatar da fitar da bayanan fadar White House na wani ɗan lokaci da kwamitin Majalisar Dokokin Amurka ya nemi a gudanar da bincike kan tashin hankalin da aka yi a ranar shida ga watan Janairu inda ya amince a halin yanzu da buƙatar tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Hukuncin gudanarwa da kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bayar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata na gundumar Columbia ta hana fitar da bayanan da za a yi yau Juma'a har zuwa ƙarshen wannan watan kotun ɗaukaka ƙara ta kafa hujjar baka a shari'ar a ranar 30 ga nuwamba mai yiwuwa shari'ar ta ƙare a kotun koli ta amurka gwamnatin amurka ta buƙaci amurkawa da su fice daga ƙasar haiti saboda tsananin rashin tsaro da ƙasar ke fama da shi da kuma ƙarancin mai wannan ƙarancin ya shafi asibitoci da makarantu da kuma bankuna gargaɗin daga ma'aikatar harkokin wajen amurka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haiti da 'yan sandan ƙasar ke fafutukar shawo kan ƙungiyoyi da suka toshe tashoshin rarraba mai na tsawon makonni an rufe gidajen mai jiya alhamis ba a san adadin 'yan amurka nawa ke zaune a haiti a halin yanzu ba ba a bukatar 'yan ƙasar amurka su yi rajistar balaguro zuwa ƙasashen waje a halin da ake ciki hukumomin amurka da na haiti na ci gaba da ƙoƙarin ganin an sako wasu mambobi sha bakwai na wata ƙungiyar ma'aikatan ayyukan jin kai da ke aiki da ma'aikatar agajin krista da ke jihar ohio labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Rahotanni daga jihar Edo a yankin Niger Delta na bayyana cewa 'yan kungiyar asiri da masu satar mutane sun dawo da miyagun ayyukansu rana tsaka. Jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sha fama da irin waɗannan miyagun laifuka. Lami Abubakar ya aiko mana da wannan rahoto. Matsalolin tsaro dai a Najeriya lamari ne da ya zama ruwan dare a sassa daban-daban na kasar lamarin rashin tsaro dai ya sake dawowa a jihar Edo da ke yankin Niger Delta yayin da kashe-kashe da satar mutane domin kudaden fansa da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri ke ci gaba da tsananta a jihar kan haka ne ma al'ummomin jihar ta Edo ke ci gaba da bayyana halin da suke ciki na fargaba gama abin da suke ke cewa. It is very sad that this is find ourselves in this uh, uh, moment. The insecurity. Wannan yana cewa ne suna na Oropa ni dan jihar Edo ne. Ya ce a gaskiya abin bakin ciki ne akan yadda muka samu kanmu a harkokin tsaro a jihar mu ta Edo. Sannan kuma akwai ban tsoro inda muka fuskanta a yanzu. shanun tsaro a wannan lokaci da muke ciki abu ne mai daura kai. To amma a gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sakaci matuka ya kamata kamata ta ɗauki matakan da suka kamata har lamarin ya kai inda ya kai. But sincerely speaking, government didn't seem to have taken appropriate uh, measure. Wasu 'yan asalin arewacin Najeriya da suka shafe shekaru da dama suna gudanar da harkokinsu a jihar ta Edo na ci gaba da bayyana hali da suka shiga sakamakon rashin tsaro da ya ta'azzara a jihar ta Edo. Alhaji Barmasi Sale shugaban 'yan arewacin Najeriya ne a jihar ta Edo. Kwarar muna cikin zaman ɗaɗɗar a cikin sati guda sun kashe mana mutane biyu nan take suka harbe su muna jawo hankalin mutanenmu da suke zaune a kudancin najeriya duk lokacin da abin ya faru kada su ɗauki doka a hannunsu su je ainihin gurin hukuma kai mata korafi su ma dai waɗanda suka rasa 'yan uwan nasu sun bayyana halin da suka shiga na alhini. Alhaji mano Muhammad an halbe mana mutum guda Obowo local government an ka halbe shi sunan garin Ummadogo sannan guda kuma su an halba shi wani kauye da daddaren kuma an ka halbe su wannan ranar yamma. Rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce rayuka da dama sun salwanta kuma ta ce a tsaye take domin tabbatar da inganta tsaro a jihar ta Edo. SP Kwatan Bello shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Edo. tun kwanan nan mun samu irin wannan allah ya sa wa kowanda cikin yan sandan an kama wa kowanda su sun gudu yan arewa guda biyu da suna kasuwancin su auka musu ya arbe su wanda ya kawo ga mutuwansu allah ba mu nasara ta wurin ba da sako ma yan sanda cewa wasu masu dauke mutane kidnapping kenan cewa sun fito da rana samare ne su da bindigogin su suka bi su zuwa su. suka kama su suka motan su suka sa su a but na motan suna tafiya da su da yan sanda kuma suka tashi suka mobilizing vigilante da kuma operative na 'yan sanda aka fara bin su ah, allah ya bamu nasara da an kama su an kama mutane guda biyu a tsakanin waɗannan masu ah, ɗaukan mutane da bindiga sannan muka recover motoci guda biyu daya kiran toyota corolla daya kuma kiran hyundai lamida abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Gwamnatin jihar Gombe ta kafa dokar dakatar da makiyaya daga wajen jihar daga shigowa sai bayan watan Janairu don ba manoma daman kwashe amfanin gona ba tare da samun wani arangama da makiyaya ba Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da wannan rahoto. Gwamnatin jihar Gombe ta yi sabon lale game da batun yin kiwo a wasu lokutan. halin da ake ciki dai masu dabbobi ba yarda su shigo cikin jihar ba domin yin kiwo har sai ƙarshen watan ɗaya na shekara mai kamawa. An dai ɗau wannan mataki ne da ma ƙarin wasu makamantan wannan domin magance matsalar rikicin manoma da makiyaya da ke faruwa a sa'ilin da ake a da aka girbe amfanin gona kafin a kai su gida kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar gombe ya yi karin bayani a taron manema labarai an dakatar ne cewa halin da ake ciki in ka duba manoma ba su kwashe amfanin su ba sannan kuma ga barazana da ake fuskanta na yanayin karancin abinci to sannan manomi ya yi wata da watanni yana fama allah ya kawo daidai wannan lokacin wanda wakensa yana gona wasu dawansa yana gona wasu gyada wasu maiwa duk dai ga nan ba su kwashe amfanin su ba to sai gwamnati muka zauna a matsayin majalisa ta tsaro na jiha aka yanke hukunci cewa to fulani za su shigo mana daga wasu wurare an dakatar da su har sai karshen watan daya ranar da ake kyautata sun cewa kafin nan dukkan wani manomi ya kwashe amfaninsa ya dawo da shi gida mm-hmm. wannan shine eh, abin da aka faɗa ba wai an hana kiwo a jihar gombe ba ne an dai hana makiyaya wanda su shigo daga wasu wurare shigowa har sai bayan manoma sun kwashe su. sannan kuma su kuma wanda suke gida an kafa doka cewa to daga karfe shida na yamma ba maganan kiwo domin mafi akasarin barna da ake yi kiwon dare ne so aka kafa wannan doka din sannan kuma an kafa doka cewa duk wani manomi in dai kai manomi ne na gaskiya to bayan karfe shida na yamma ba za ka shigo da amfanin ka gida cikin gari ba ka bari sai bayan sai shida na safe domin duk wanda aka kama shi ya shigo da amfani bayan karfe shida na yamma to za a ɗauke shi a matsayin wanda ya sato amfani ne saboda duk wanda aka shi da bayan karfe shida to kawai za a ce wannan satowa ba nasa ba ne a gefe guda kuma na ji ta bakin mataimakin sakataren kungiyar miyatti Allah na jihar Gombe Aminu Mura Boki kan wannan batu ga abin da ya ce. Alhamdulillah wato mai girma gwamna ya yi nazari mai kyau sannan kuma gwamnati ta yi hubbasa domin ganin an samu zaman lafiya a jiha. Mu a ce mai ce Allah mun hana makiyaya tafiya da dare saboda tsoron kada ko wasu sun ebo shanun wasu ko kuma su shiga gonakan wasu yi barna. mun gaya musu mun hana kiwo ko kuma yawo da dare. to in ka duba ta daya bangaren shine fulani nan kala-kala ne akwai fulani mu na gida najeriya dabbobin suke shekara a wasu amma makiyayan suke shekara a wasu wurare jihohi irin su yobe borno jigawa da sauransu har ma zuwa nijar saboda haka in lokacin tahowar su za su dawo gida so wannan tahowa da suke yi su 'yan najeriya ne sai kuma wancan bangare wanda su 'yan kasashen ne chadi kamaru niger da sauransu kamar yadda muke shiga kasashen su to su suna da wannan dama shigo kasashen mu yawa tun da akwai wani treaty zan ce na ecowas treaty da ya da daman shige da fice da dabbobi da kuma mutane tsakanin wannan kasashen so don haka mu a najeriya wannan doka in ba an gyara ta ba ba zai hana baki shigowa cikin kasar nan ba saboda mu namu suna fita waje abdulwahab muhammad nuna amurka daga bauchi a najeriya Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ƙungiyar malaman makarantun boko na yankin birnin Kwanni na jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taro na musamman don duba abubuwan da ke zama kalubale a bangaren malaman. Ni ne Abdullahi Haruna, sekretar jana adjuwa na sinan nan kwanne. Muhimmanci wannan taro shine mu dai nan tun dai bara ko bare can da an ka fara harkar COVID-19 kenan kun san babu wani taro da an ka hana taro. Don shi yasa ba mu samu mun kai taro na ba don mu samu mu mu kire mutanen mu. Amma yanzu da shike kuma abin da sa kuma mu kira mutane ba saboda banda harkar COVID-19 kenan mu sinan nan muna da ka'ida guda ba mu kiran mutane don mu faɗa musu labaru na ƙarya kakin mu ba da labari sai mun faɗi labari wanda mun ka tantance daga can manyan mu in sun ba mu sa'annan mu kira mutane mu faɗa musu don shi yasa yalla wasu sun garke mun kwana an jima isinan ba zai yi taro ba ana dibin kamar isinan ta mutu ne ko a'a ba haka nan bane don yau shi ne yasa mun ka kire su don kuma harin wannan ga taron kenan kai ma ka gani ai cikin sal mutane har ma babu inda suke zama mutane tabarkalla mutane sun zo sosai sosai sal ta cika wasu tsaye na masu saboda babu wuri mahimmancin wanga taro shine dabar na dai mu ba mutane labaru na farko labaru bisa kan ita kanta sinan irin halin da take ciki sa'annan kuma bisa kan karanta suwa wanga da muke ciki na farko dai mun ba mutane labaru na nan wanda shahila ne nan jihar kwanni bisa harkar wani fayyama na fekin na niger post na biyu bisa zancen kasa kun san da president bazum da ya hau ya yi ta rankwantar sandika don mun ba su labaru da yawa bisa kan menene ka abin ga irin abubuwan da an ka tsaye da kuma shine muka ce musu ba mu nan ba mu da ba da labari wanda ba haka ba duk labarin zama da sai mun tsaya mun tantance bisa harka wani rikirtama a la fonction public bisa harka wanda ake cewa ana mu raɗin raɗin cewa ke wasu za a hidda su mun ba su haske bisa wannan abu to lalle mu kai yanzu mu wajen mu dai kai ba mu da wannan labari abu guda mun ka sani bisa sa harkar rikirtama gwamnati ya aza komiti wannan komiti shi na zai diban ka'idodin da ya kamata a ɗauki mutane a banga na dindindin mushani na dindindin amma bisa kan a ce za a hidda mutane za a kora wasu wannan duka dai magana banza ta mu dai bamu da wannan labari bamu da wannan labari bismillah sakon da a garin mu dai abin da muke so mutane militantin da militantin nan kowane shi kan mashikin shi kuma sa'annan babu wanda zai muna kokowa a wurin mu mu ne kamata mu kama yadda za mu duk an ka kere mu bisa harka wani lit ko wani abin ga ya kamata kowa shi zo kowa shi kama kenan wanga abu namu ne kuma mu ne babu wanda zai iya shi lite a notre place kenan muna za mu kama jikin mu samu duk hakokin da muka a wajen gwamnati mu samu hiddu hakokin mu don kenan kowa shi kama jikin shi kowa shi san da ke isinan tana nan har gobe har jibi kuma ita ce le plus grand syndicat har yanzu cikin harkar education magatakardar kungiyar malaman na yankin birnin kwanni abdullahi haruna a zantawarsa da wakilinmu haruna mamman bako matashin ɗan siyasa a arewa maso gabas garba muhammad mirago ya buƙaci jam'iyyar apc ta yi taka tsantsan wajen tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa a 2023 don hakan zai ba wa jam'iyyar ta goma shi bayan kammala wa'adin mulkin shugaba buhari Miragon ragon azantawarsa da muryar amurka ya ce akwai buƙatar kawar da muradin ƙashin kai wajen fidda ɗan takarar matukar ana son samun nasara tun da ni SA ne akan harkan siyasa ina kira da babban murya ga shi kakanmu His Excellency Alhaji Muhammadu Buhari da akai hankali nesa wajen ciro 'ya'yan da za su gaje shi ba don kuma sai don kasancewa ita jam'iyyar daga karshe wajen fidda ɗan takarar shugaban kasa da zai zama shi zai gaji kakan namu komi zai iya faruwa don haka ina ma jam'iyyar mu fatan alkhairi da kuma su iyayenmu na cikin jam'iyyar wajen kai hankali nesa kar a sa son zuciya wajen fidda wanda zai gaji Alhaji Muhammadu Buhari. Me kake nufi da komai zai iya faruwa? To, abin da nake nufi shine wanda aka ga ya dace ya gaji shi kakan namu. In ba a bi shi ba aka bi son zuciya. Nan ne sai ga da ana ta fita daga jam'iyya din. Muna addu'an cewa kar Allah ya sa haka ya faru. Muna kyauta zaton cewa shi Alhaji Muhammadu Buhari da iyayen jam'iyya da ita uwar jam'iyya kanta wajen fidda wanda zai gaje shi din za a yi adalci a fito da wanda talakawa suke so. Kai ma ba mamaki kana da ra'ayi ne irin na bar maganan karba-karba a zo kawai a baje lamarin kowa ma ya iya tsayawa takara zaɓi wanda ake so. To Alhaji Nasiru Adam mulka in kana jin ana wani maganan karɓa-karɓa ma ai kusan koma baya ne. Ai demokradiyya a yadda ta ci gaba 'yan gida ɗaya za su iya fitowa takara. Maybe yau kai kai kanin kama kuma yayi based on adalci da kuke da shi a cikin zuriya ko kuma a cikin jam'iyya ɗin Don haka maganan karɓa-karɓa babu ita. Ni a yau inda zan samu dama ma ina da wanda nake so a ce shi zai gaji muhammadu buhari amma lokaci shi zai nuna abin da za mu yi wannan mutumin a kudu yake ko arewa a wannan mutum a arewa yake ba don kuma sai don kasancewa ai adalci akwai da yaushe babu maganan kudu ko yamma ko gabar ko arewa muna son ne adalci yadda kasar za ta ci gaba da zaman lafiya kuma a ci gaba da yin ayyuka na gari wannan shine fatan mu kuma shine burin mu kai tsaye za mu fahimci cewa kana daga masu ra'ayin mulki ci gaba da zama a arewa ko ma ya ra'ayi to ba zan ce ko ma ya za a yi ba ni dai ina addu'a Allah ya sa wannan kujera yayin da shi kakanmu Alhaji Muhammadu Buhari zai bar karagan mulki ya zama da dan arewa ne zai gaje shi kuma ina kyauta zaton cewa duk wanda zai gaje shi din zai adalci ma 'ya'yan ƙasa dan Najeriya ba ta 'yan arewa ba ne ta duk dan Najeriya ne. amma ai ana cewa idan apc ba ta ba wa mutanen kudu wannan mulkin ba za ta iya samun matsala wasu yan jam'iyyar da ke wancan yankin za su fusata tunda yanzu ma gwamnonin yankin gaba ɗaya sun ce mulki koma wajen su. to ai son zuciya suke da shi yau in ka bi irin ayyuka muhimmai da shugaban kasar najeriya yake yi in ka kula kusan kudancin najeriya sun fi mutum gajiyan demokradiyya wannan shine abin da na sani amma kuma kasancewan eh, daɗi ya musu yawa ko kuma son zuciya musu yawa sai suna ta kaso kokarin kawo hatsaniya a ƙasa wanda ina jan hankalin 'yan uwana matasa especially 'yan arewa da kar mu dinga yadda ana misusing namu akan harkan siyasa ba don kuma sai don kasancewan zaka ga mutum ya yi laifin da ya kamata a hukunta shi amma in yi wannan laifin sai kaga mutanen su na kudu da sarakunan su da shugabannin su sun fito sun tsaya a bayansa ba sa yadda da kan cewa laifi yayi amma mu nan Allah Allah ke dan arewa yayi laifi sai kaga dan arewa dan uwanka shine zai ci ma mutunci ya dinga aibanta ka wanda hakan din bai dace ba ina jan hankalin matasa yan uwana a lokaci in Allah ya sa yayi mu ga meye ne mafita ko mu ga meye zai kawo ceto ko dauki a wannan yanki mu na arewa gaba daya menene zan ce yake damun matasan siyasa na arewa kusan ana zargin cewa wayanda suke da mukamai da tawa na siyasa na arewa ba sa jan matasa a tafiya sun ba kamar yadda da aka yi zamanin sardauna aka samu nasarori a wannan bangaren. to alhaji nasiru adamu emily kaya ka taɓo yadda yake mun kaikayi kusan mu matasan mu ma muna da problem irin namu ba don kuma sai don kasancewa muna son jin daɗi amma ban ma son shan wahala lokacin da mutum ya taso da niyan zai tsaya takara ko kuma zai wani abu ya kamata kai matashi da ka zo ka duba ka ga mutumin nan ya dace da ya takarar nan in za ka bi shi to ka bi shi don Allah kuma in aka yi nasarar Allah da zai saka maka don haka ina jan hankalin matasa yan uwana da duk abin da za a yi kar a yi shi saboda kuɗi matashin ɗan siyasa a arewa maso gabas garba muhammad mai Rago kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro a shirin hantsi daga abuja ga shirinmu na gaba barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. kimanin makonni biyu kenan shugabannin kasashen duniya kwararru da ma masana akan harkar muhalli na duniya suka hallara a birnin glasgow da ke kasar scotland domin samun mafita ga matsalolin sauyin yanayi da suka addabi duniya to a yau za mu mai da hankali akan wannan taro kuma a wata hirar da na yi da Dr. Salisu Dahiru wani babban jami'in shirin Newmap wanda shi ma ya halarci wannan taro ya shaida min cewa dawowar Amurka kan yarjejeniyar makamashin kare dangi da aka fi sani da alkawuran Faransa zai taimaka akan yaƙi da gurɓacewar yanayi a duniya. taro ne wanda aka ɗauke shi da muhimmanci sosai kuma an sami halartar manyan kasashe wadda an iya tunawa a lokacin da aka yi yarjejeniyar nan da ake kira paris agreement america dama ta sa hannu amma lokacin shugaban kasa trump america ta fice daga wannan taro saboda haka wannan taro da aka yi a glasgow shine ba america dama ta sake shigan wannan yarjejeniya saboda haka da yawa an ɗauke shi da muhimmanci kuma an sami halartar shugabannin kasashe na duniya fiye da ɗari waɗanda suka halarci wannan taro da kansu akwai alamun nasara ta wannan bangare wasu abubuwa da suka faru sauraro game da wannan taro sun hada da wasu kware-kwaren alkawurka da wasu kasashe suka cimma matsaya a kai kan wani iska mai gurbatar da muhalli mai kuma jawo limaman yanayi sosai methane a wannan iska ne da ake samunsa daga kamar man fetur ko kuma kona a makamashin nan na coal ko ko daga harka ta kiwon dabbobi wannan shine kusan iska ne wadda yana da alaka da iskan nan da ake amfani da shi wurin wurin girki ko da yake shi wannan kona shi ake kai tsaye daga sarrafa man fetur ɗanye saboda haka ya fi ma iskan nan na carbon dioxide banna a wurin limaman yanayi to a karo na farko an sami wannan yarjejeniya da alkawurka da kasashe fiye da ɗari suka rafta ba hannu a kai na cewa za a a rage fitar da wannan iska na methane kamar da kashi 30 daga cikin 100 daga nan zuwa alif 2030 eh, eh, akwai kuma wani babban shi ma alkawari wadda kasashen duniya su ma fiye da 100 waɗanda suka rattafa hannu a kai tare da jagoran shugabannin kasashen su ciki akwai shugaban kasa muhammadu buhari manyan shugabannin kasashe da suka sa hannu shine akan rage sare dazuzzuka dazuzzuka domin shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun limaman yanayi kuma a tattare da wannan akwai bayani wadda ya danganci maganan iskar nan na methane wadda an buƙaci ƙasashen da suka yi dogaro da samar da man fetur cewa rangomi da ake badawa wurin kamar tallafi da ƙasashe gwamnati ke bayarwa kan kamar su man fetur da diesel da sauransu a ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi kin ga wannan abu ne wanda zai yake da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kamar kasan uh, saudi arabia da kuma nigeria so wannan yarjejeniya na na biyu kenan wadda aka aiwatar da su amma kuma wadda suke da alfanu wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai wani kamar farashi ko wani kalubale wadda kasashe kamar su najeriya zai shafi su wadda dole sai an sake nazari a sayan da za a bullo mai. A nasa bangaren kuma, Dr. Abubakar Mamman Manzo ya buƙaci al'ummar duniya su yi hattara da aikata wani abun da zai gurɓata yanayi. To ko me yasa hakan? bangaren sahel ya zama to bangare ne a lissahin da ƙwararru suka yi wanda gaskiya da cikin bangarorin duniya wanda suke kawo illai canjin yanayi kamar masu hudu Wani hayakin wanda ke kaya shi ne ke kuma ba isa canjin yanayi muna tahiya da ayyukanmu ba tare da suna kawo illa ba bisa kan yanayi kuma lalle da yake duniya ta zamanto duka gida guda ne a yanda Allah ya yi mu duka muna loran ƙasa ta duniya mu duka halitta ne Yan adam ne sai zamanto cewa yanzu ne aka gano cewa lalle abin da wani zai yi A nan turai na ɓanna wanda kuma zai kawo illa bisa kan yanayi ko bisa kan ƙasa wanda yake noma ko kuma bisa kan wajen inda yake yakiwo, kiwo to wannan ƙarshen ta gani illa nan ta je ta addabo mutanen da suke afirka ko kuma mutanen da suke asia ko mutanen da suke amurka haka kuma wanda suke ma amurka su ma an suka yi abu ana ganin cewa da akwai illolin wanda za a iya samu kowa ya samu rabansa. mai sauraro. Iya abin da shirin yanayi da muhallin wannan makon ya kunsa kenan. Sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya mana aran rai. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ne Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Zauren VOA, ƙwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ku ni Madina Dauda ke jagoranta. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokanan aikinmu daga Washington DC za su shigo da shirin rana. Kamun lokacin nisa da Shehu Ashaka nake cewa bis salam.